To masu kallo kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo. Wannan ita ce matashiya Nana Aisha Hamisu 'yar asalin jihar Maradi wacce ta zo a mataki na biyu a gasar nan da BBC Hausa take shiryawa ta duk shekara. Kamar da yadda kuke gani a saman wannan bidiyo. Wannan ita ce matashiya Nana Aisha Hamisu 'yar asalin jihar Maradi wacce ta zo a mataki na biyu a gasar nan ta na wacce BBC Hausa take shiryawa duk shekara. To a wannan rana da muke ciki ne BBC Hausa ta gudanar da wani gagarumin taro na karrama gwarazan wannan gasa ta shikayana wanda a wannan wuri aka bawa a gwarazan da suka zo na ɗaya da wanda ya zo na biyu da kuma wanda ya zo na uku lambar yabo wanda kuma nana Aisha Hamis yar asalin jihar Maradi ita ce ta zo a mataki na biyu wacce ta lashe wannan lambar yabo ta wannan gasa da aka shirya ta shikayana to ga dukkanin wanda ya je wurin wannan taro ko kuma wanda ya kalli wannan taro kai tsaye wani abu da ya ja hankalin al'umma shine a lokacin da aka kira sunan nana Aisha Hamisu domin ta fito ta karbi lambar yabanta a matsayinta na wacce ta zo na biyu kowa ya ga yanda nana Aisha ta fashe da kuka a wannan guri ta kuma tsuguna ƙasa ta yi sujjada ta gode ma Allah bisa wannan nasara da ta samu shakka babu wannan abu ya ja hankalin al'umma a wannan guri kuma a wannan guri a wannan lokaci ana ta yi ma Aisha murna da kuma tafi a wannan wuri da ake kaddamar da wannan taro to wannan taro da ya samu halartar manya-manyan baki na wannan ƙasa Najeriya da ma kuma wasu daga sassan wasu ƙasashe da suka zo musamman ƙasashen da suke jin yaren Hausa wanda an shirya wannan gasa ne ta shikaya na cikin harshen yaren Hausa To wani abun da ya sake jan hankalin al'umma shine duk da cewa ana ganin kasar Nijar kaman bata bawa yaren Hausa fifiko ba musamman a makarantu amma da iya a wannan lokacin za a iya cewa abun ya canza salo duba da irin nasarar da wannan a matashiya kuma matashiyar marubuciya Nana Aisha Hamisu ta samu a wannan gasa ta shikayana wanda sanin kowa ne cewa a wannan gasa wacce BBC Hausa take shiryawa duk shekara gasa ce wacce take samun manya-manyan marubuta na Hausa da suke zuwa daga a kasashe daban-daban wanda suke tantancewa kafin su zaɓi labarin da suke ganin shi ne ya fi dacewa ga al'umma kuma Allah cikin ikonsa a duk da tantancewa da aka yi nana Aisha Hamisu tana ɗaya daga cikin wacce ta zo a mataki na biyu wanda aka tabbatar da cewa labarinta yana labarin ta yana cike da ma'ana kuma labarin ta yana ɗaya daga cikin wanda ya ji hankalin su wannan masu kula da wannan alƙalanci na wannan gasa to tuni dai aka ba wa aisha hamisu yar asalin jihar maradi aka ba ta a lambar yabo kuma sannan aka ba ta kuɗi dala amurka a kuɗi amurka dubu kenan da ma kuma wasu lambobin yabo da aka ba ta a wannan guri a matsayinta na wacce ta zo na biyu to ko shakka babu wannan lamba da wannan lambar yabo da aisha ta samo abu ne wanda za iya cewa zai kara ma 'yan mata da samari na wannan kasa domin ci gaba da faɗaɗa bincike ko kuma domin ci gaba da faɗaɗa karatu musamman akan yaren hausa duba da muhimmancinsa a matsayinsa na mu wanda ake ganin cewa yana da tasiri a cikin kasashen mu da muke da su.